الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى ما سوس وررم لكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na wato goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na adabu ta'amul ma'al fitan wanda suke da littafi hannunsu muna shafi na hamsin da biyu malam yana faɗa cikin asbabu da ke sa Allah ya tsare mutum wajen faɗawa fitina ko al'umma akwai shukuran ni'am wato gode ma Allah subhanahu Wata'ala ta'ala akan ni'imomin da yawa mutane bal tazdadu kai ba ma wannan ba ta wannan hanyar ne ni'ima take karuwa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa ya ce wa ista'adana rabbukum ku tuna lokacin da ku ya sanar yasa aka yi shela aka yi kuwa yace la in shakartum wallahi in ne muku ni'ima kuka gode min ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma sai na kara muku amma wala in kafartum idan ne muku ni'ima kuka butulce inna azabi la shadid wallahi ku sani ta tana da yawa dalibi yana karatu lokacin da jarrabawa ce zafi zaka ji yazo ya ce ai addu'a ya gama karatun da kyar yana neman aiki yazo ya ce dan Allah a taimake shi da addu'a ya samu aikin aikin ya samu maimakon lokacin da ya shiga ofis ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau dan ya tsare ni'imar da Allah ya masa sai ka je ya shirya wata dina shine ya shirya wata cocktail party wata picnic party wata bala'i party haka ake ta irin wannan ba godiya ba ce da ya kamata a ce mutanen kirki suna mu'amalantar Allah subhanahu wata'ala da ita idan Allah ya yi maka ni'ima in kana so ka tsare ta to kana tsare ta ne ta hanyar aiki mai kyau shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala da ya yi maganar Annabi Dawud da kuma ɗansa Annabi Sulaiman yace wa laqad dawo da wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi na ala kaseerin min ibadihi almu'minin sai ce wa warisa sulaymanu dawo. annabi sulaymanu ya gaji annabi dawo. waƙala sai annabi sulaymanu yake cewa ya ayyuhan nas ullimna mantaqa tsiri wa utina min kulli shay'in inna haza lahu alfadl mubin Allah sai yace wa hushira sai aka tara li sulaymana junuduhu ga annabi sulaymana rundunar saminal jinni wal insi wat tayri fahum yuzun su suke masa rakiya hatta idza ataw ala wadin namli sai da ya kusa zuwa gidan wata tururuwa ƙalatin namla sai tururuwa tace ya ayyuhan namlu ya ku taran tururuwa udkhulu masakinakum kowa ya shige gidansa la ya kun sulaymanu wa junuduhu kada Suleimanu izo itattaka ku da rindinarsa wahum la yash'urun alhalin su ba su sani ba wannan maganar da annabi Sulaimanu yayi Allah madaukakin sarki yake fata basama dahikan min qawliha sai sharaf Allah subhanahu wata'ala sa aka ɗauko maganar sai sa, sai murmushi da yayi murmushi wa qala sai ce rabbi auzi'ni Allah ka karfafe ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai mu ta wace hanya zai ma Allah godiya akan ni'imar da ya masa shine wa an a'mala salihan tardahu in aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi kenan kun ga 'yan uwa idan Allah ya yi wa mutum ni'ima yana tsare ta ne ta hanyar aiki mai kyau amma da yawan mu godiyar ma yi muke ma Allah in Allah ya yi mana ni'ima sai mukabalanci muƙabalanci ni'imar da saban Allah wannan bai dace ba ba sifa ba ce ta mutanen kirki shi yasa sa mu ga lokacin da ya miƙi a cikin majalisar shi bayan alhudu ya zo masa da labari ya ce ayyukum ya atini bi arshi bala an yi musulmi musulmin waye zai je ya zo min da gadon da take takama da shi na sarauta ƙara ifiritun min aljinni sai aka samu wani matashi daga cikin aljanu sai ya miƙi yace ana ka bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayka laqawin amin lokacin da yace zai je kawo gadan tafiya mai nisa Allah sai yace wa qala inda ho ilmun min kitabi. wanda yake a wajen shi akwai ilimi na littafi sai yace ana ka bihi qabla an yartadda ka tsarfuka. ni zan iya zuwa in kawo gadan kafin ka buɗe idan ka karfe Allah ta'ala ya ce falon mara ahu mustaƙirran indahu lokacin da annabi Suleimani ya buɗe ya ga cewa idansa ga gadan me ya ce cewa ya ƙala haza min fadli rabbi wannan falala ce daga wajen Allah ya yi ne kuma liyabaluwa ni a ashkuru am akfur ya yi ne ya gani zan butulce masa ko zan gode masa sai ya ce wa man shakara duk mutumin da Allah yi masa ni'ima ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau fa inna ma yashkuru nafsi kansa ma godiyan dan daga ƙarshe ta wannan hanyar godiyar ne Allah zai tsare masa ni'imar da ya masa wa man kafara wanda kuma ya butulce ma Allah kansa wa dan zai ga abin da zai biyo baya amma ubangiji subhanahu wata'ala yana da karimci to shi yasa zamu ga malam yake cewa akbar subhanahu wata'ala Allah ya ba da labari cewa wato annahu la arda ko la da lahu a azabi khalqihi Allah ba shi da wata manufa bai da wata bukata wajen kawai yana da bukatar su yayi wa bayansa azaba in shakaru wa amanu idan suka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau suka yi imani fa qala sai Allah ya ce ma yafa'alu Allah bi azabikum wani amfani Allah zai samu idan yi muku azaba haka kawai ba abin da kuka yi masa in shakartum wa amantum ku gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau sannan kuna da alaka ta imani ne shi wace riba wani amfani Allah zai samu in yi muku nema yi muku azaba shi yasa yace wa kana Allahu shakiran alima Allah madaukakin sarki ya kasance shakiran alima ne to dan haka ba abinda Allah subhanahu wata'ala zai idan yi wato ba wata riba da zai ci ba wani amfani da zai samu bayi su imani su gyara alaƙar su da shi ta hanyar yi musu ni'ima su yi masa godiya sannan yi musu azaba shi nan a lamba ta biyu yace ce ƙalil hafiz bin hadar filfati fatih ibn hadar ya faɗa a cikin fatahul bari yace wal hasilu abin da ya tabbata An na shukra idan an ce godiya ya dammanu sabara ya ƙunshi haƙuri alatta'a a kan ɗa'a ga Allah wal ma'asiya sabar sannan ya kunshi haƙuri anil ma'asiya dangane da barin saba ma Allah subhanahu wata'ala da haka ce godiya ya kunshi haƙuri akan idan Allah ya ce ka yi abu na ka yi, idan Allah ya ce ka bar abu na saɓo kai haƙura ka bashi. Ya ce yace ba adul a'imma sashin wasu malamai sun faɗa suka ce as-sabru yastalzimu shukura. haƙuri yana lizimta maka dole kai ƙoƙari ka zama mai gode ma Allah la yatimmu illa bihi wato imani ba zai cika ba sai da shi wa bil da kuma akasin wannan sai ya ce fa man zahaba ahaduhuma zahaba al idan ɗaya ya tafi zaka samu cewa ɗaya ya tafi fa man kana fi ni'imatin fa farduhu ash-shukr duk sanda Allah ya jarrabe ka kana cikin ni'ima to abin da ya zama wajibi akan kashi ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau wa man kana was-sabru ay wajibun alayhi ash-shukr da haka sai yake cewa fa farduhu ash-shukr was-sabru ay wajibun alayhi ash-shukr was-sabru wajibi ne gare shi yayi godiya sannan ya hakuri amma ash-shukr fa wajibun ita godiyar a bayyana take wa amma as-sabru amma shi hakurin fa anil ma'asiya shine kakka saba ma Allah da haka idan Allah ya yi maka ni'ima a munasabar aure wannan ni'ima ne ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau sannan duk abin da yake da alaka da saban Allah a munasabar ka yi haƙuri yi shi sai ka ga mutane wasu sai ka ce masa baki wasu ce maka wa ya kara makalla yau ne kawai yau ne kawai za a je a yi tashi ka ga mutane sun fita harkar biki ba su da bambanci da arna duk abin da ka ga arna na yi ɗari bisa ɗari haka za su je su saboda haka ta je wajen biki an yi kaɗe-kaɗe an yi raye-raye kai dama ka je ka auri yarinyar da an cika mutane a haul ranar aurenku za ka yi rawa za ta yi rawa ba a gaban baban ta yi rawa mamar ta yi rawa duk an taru an tashi saboda mutane sun rena Allah kuma suna jira wai auren a haka su ya albarka ba yadda za a yi da haka yake cewa haƙurin godiyar ni'imar a fi godewa ni'imar amma shukur fawadin wa amma sabar fa'alin ma'asiya shine a daidai lokacin da Allah zai maka ni'ima to akwai bukatar ka yi godiya sannan ka yi haƙuri godiyar shine aiki mai kyau haƙurin duk abin da yake da alaƙa da saɓan Allah kakai. ka samu ƙarin girma a ofis ka kai wani matsayi to ni'ima ce godiyar a fili take shine ka yi ta ta hanyar aiki mai kyau haƙurin kuma shine karkai amfani da matsayin da Allah ya ƙara maka ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a kai kana so ka samu abu kaza ka samu ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau haƙuri kuma kakka saba ma Allah a wannan munasabar sai ya ce wa man kana fi baliyatin wanda ya zamanto ya shiga cikin jarrabawa fa farduhu as-sabr wa shukr shine da Allah ya ɗora masa wajibinsa sa shine ya yasa haƙuri sannan ya godiya Ya ce wa amma Sabaru. amma haƙurin fawadihun a bayyane ki wa amma shukuru falƙiyamu bi haƙƙin lahi alaihi fi tilkal idan Allah ya jarrabe ka kana cikin musiba to kai haƙuri shi kuma godiya a wannan yane abinda Allah ya ɗora maka na haƙƙi karka ce to ka bata shi yasa wani ce in ba Allah ma waye zai kashe ma uwa da safi in ya ga dama ya hada hadda ubandi ya kashe kuma billahi lazi kana jin an yi kiran sallah azhar dole ka tashi ka tafi in ba ka ba a samu matsala ba kakkace a ba a kallon bala'in da ka shiga da safan nan fa mamakka ta mutu fa sannan babanka ya mutu yaya za a ce kuma shi Allah nan da ya kashe ma ya kashe ma uba kuma a ce ka tashi kai sallah to billahi allazi ba zai yi ma wallahi kana kin yi aka je lahira wuta zai danna ka ba to wannan shine da ka samun kanka cikin jarrabawa bai sa kuma abinda Allah ya dora maka na haƙƙi ka ki sauce wannan ainihin wato haƙƙin wannan yana ciki sai yake cewa fa inna tilkal baliya wannan musifa fi tilkal baliya fa inna lillahi alal abdu ubudiyatan domin akwai ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya dorawa bawa fil bala lokacin da yake cikin jarrabawa kama lahu alaihi ubudiyatun fin na'ama'i kamar yadda akwai ibada da Allah ya dorawa dan adam lokacin da yake cikin ni'ima shi yasa zamu ga tun lokacin da Allah ya halicci dan adam kafin ya zo ciki ya zo duniya Allah ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshadin nabtalihi za mu jarrabe shi to shi yasa sai ce fa ja'alnahu sami'an basira sai muka sanya wa dan adam yana da as-sam'u sanan yana da albasaru haka za a jarrabe ka da samu da rashi za yi dariya za yi kuka zaka kirga riba zaka kirga hasara wa man asha fi duniya fala budda an yara min al-aishi ma yasu wa ma yatakaddaru inda kana rayuwa a duniya dole sai ka ga abinda zai bakanta maka rai da abinda ba zai bakanta maka rai ma akwai sururun wa farin ciki akwai bakin ciki wasima'un wa furqatun sannan akwai haduwa akwai rabuwa wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya sannan kuma sai rashin lafiya sai rashin lafiya to wannan shine mataki na 25 da haka yan uwa mu ji tsoron Allah idan Allah ya yi mana ni'ima a munasaba kowace iri ce mu gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau sannan mu yi haƙuri duk abin da ke saban Allah ne mutane su guje shi wannan da wannan ne ake tsare ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yawa mutane za mu ga cewa a munasaba yanzu in banda Allah ya kawo wannan jarrabawar da aka shiga a duniya ta coronavirus din nan muna kallon yanzu halin da ake ciki da matsanancin hali da mutane suke ciki da yadda al'umma take buƙatar taimako da addini amma idan mutane suka zo yin munasabar bikinsu in za su je su dina za su je su yi wata tsiya akwai wa'inda na sani wani auren da aka zo holdin da suka je suka kama kai ba wai abinci za a ci ba a'a wajen kawai wajen naira miliyan ɗaya aka biya a cikin to a wan ba wani aya ko hadisi da zaka ja musu kace kace amma yanzu ba dan Allah ba da corona ta zo ta kokkora mutane yanzu ba ma wanda zai daka je kai wannan taron daurin auren ma kowa kofar gidanka da ka tara mutane in ba haka ba ana cikin taron gwamnati sai ta turo mu yan sanda a buga angon da kasa da katuwar malamalin intasa ai gaba da shi ba dan Allah ba da haka mutane wannan abubuwan da suka faru ya kamata ai amfani da shi mu koma mu fi ganin girman Allah saboda kuwa sama da kuwa kuma wallahi wannan abubuwan mun banda Allah ba wanda zai ainihin wato yaye su da haka ni'ima ana tsare ta ne idan Allah ya yi maka ni'ima to aiki mai kyau ake sannan kai hakuri a muƙabilin wannan kar ka saba ma Allah saboda ni'imar da ya maka kar Allah ya maka matsayi babba kana ofis wata takarda ta addini ta gitta gaban ka kace ka rantsi da Allah ba za ta wuce ma wallahi kar ka dauka cewa dan ka ce ba za ta wuce ba addini ba zai wuce ba zai wuce kuma zaman ka office din akwai lokacin da yake da iyaka zaka tafi domin kowane gwamna in ka gwamnan house ko shugaban kasa in ka tafi bila zaka ga hotunan wasu gwamnoni kafin shi shi ma zai tafi za a dawo a makala nashi wata rana haka zaka ga haka tsarin na Allah yake sana abu na 26 shine ma'arifatu sababi adawatil a'da sanin sababin da ke sa masu kiyayya ke kiyayya da kai almu'minu mumini ala yaqinin yana kan tabbas min anna sababi min anna sababa adawati a'da'ihi wato sababin adawar makiyansa lahu gare shi huwa hadha ad-dinu safi shine wannan addinin wanda yake tatacci qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ya zalo na yukati ku ba za su gushe ba za su yi ta yakar ku wannan zala yana daga cikin afa'alu listimira li yadullu al listimira da waddawa ba za su gushe ba sai sun ta yakar mu hatta yurdukum Allah ya ce har sai sun karkatar da ku an dinikum akan addinin ku in in dai suka samu iko Allah ya ce sai sun yi haka Don haka addinin musulunci ana yaƙarsa ta ciki a yaƙe shi ta waje haka ake a yaƙe shi ta ciki a yaƙe shi ta waje wani lokaci sai an ɗauki 'ya'yan cikin an ba su tarbiyya da tirenin a dawo da su za a amfani wajen ruguza addinin musulunci da kuma ba yadda za su yi addinin nan na musulunci akwai mai shi da ba don addinin na musulunci akwai mai shi ba da yanzu kwata-kwata irin yadda ake ta kokarin sai an kwashe ma addinin musulunci kafa da yanzu babu tarihin ba maganin addini a duniya ka baki ɗaya da babu ita to wannan yana ciki da haka yanzu abin da bincike tabbatar wannan cutar a duniya wasu mutane ne suka kinkire ta saboda nasu dalilan kuma koda jama'ar su za ta halaka in dai maslahar su za su cin mata wannan su ba matsala bane a gurin su da haka yanzu kasar Amerika yanzu nan gama mutane na ganin wasu jama'a na mutuwa idan ƙura ta lafa yanzu dole idan aka danno da magani dole kasashe za su siya na wannan matsalan so da aka yanzu ba magana ba ce ta biliyoyin dala magana ce ta tiriliyoyin daloli za su samu idan wannan fitinan ta riga ta ainihin wato lafa da aka za su yi tiyakar mutane ya ce ha za huwa hukumullahi wannan shine hukuncin Allah fala ya zahab bika wahamuka kada ɗimo ka ya tafi da kai ila anna harbahum lana ka ɗauka cewa wai yaƙar da maƙiya addini suke li mujarradi wato da wafi'a iktisadiyatin kawai saboda matsalan tattalin arziki ne kaɗai aw ahdafin tawsi'iyya ko kuma wasu manufofi na abin da ya shafi wasa'awa wa huwa amrun yafrahu bihi al'adu wannan al'amari ne da maki yake yin farin ciki da shi walan turziyahum at-tanazulatu ba yadda ra'ayi dukkan kowane irin masauki da matsayi da zaka sauka ba zai yadda da su ba mahama kasurat wa azumat di yadda ta yawa ta girmama illa an yartadda al-muslimuna an dinihim sai idan musulmai za su yi ridda su bar addinin musulunci qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa yace walan tarza anka al-yahudu walan nasara da yahudawa da kiristoci ba za su taɓa amince ba kamar kana musulmi hatta tattabi a millata hamsa idan ka dawo kana bin tafarkinsu duk ko lokacin da ka ga kana musulmi yahudu da kiristoci sun zo suna yaban ka cewa kai ne musulmin kirki to na rantsi da Allah ka samu matsala addininka ka samu matsala kuwa amma abin da Allah ya faɗa ya ce walantar da ankal yahudu walan nasara wanda ya san abin da zuciyar ɗan adam take ɗauke da shi kai da baka iya sanin komai shi yake faɗa maka abin da ke cikin zukatansu wannan yana ciki da aka galibin ƙasashen musulmi rigingimin da suke fama da shi za ku ga cewa rigingima ce ana yin ta a cikin gida amma ko wanda ake amfani da su a cikin gida da kuma waje don cimma ainihin wato bukatar su kuma wannan tun a zamanin annabi yana faruwa Allah ya ce wa ƙalar ta'ifatun min ahlil kitabi wata jama'a daga cikin su ahlil kitabi dinnan amanu billazi unzila alal ladina amanu wajhan hannahari sukan ce a zo a samu annabi a shiga addini da safi wakfuru akhirahu sannan a fita da yamma me hikima yin wannan yarji un, saboda wannan shi ne sa wasu su janyo hankalinsu sai to kaga tun da masu karatu suka shiga suka fita to wannan alama ne cewa akwai matsala sai su ma a janyo hankalinsu sai su fita to wannan ana yi shi yasa sai a je a ɗauki wani a sa shi ya shiga ta musulmi ya shigo addinin musulunci ka ɗauka musulunci yake wakilta da musulmi sai tafiya ta yi tafiya ka gane wasu suka turo shi daga wajen musuluncin ba musulmi ba ne ba musulunci yake wakilta ba. wannan ana yin shi gaskiya kwarin gasken gaske sannan abu na ashirin da bakwai shine at-ta'anni yana daga cikin dalilan da ke maganin fitina shine yin jinkiri wa adamul ajala da kuma rashin gaggawa akan abu kuma gashi Allah ya ce wa khuliqal insanu wato khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam da san gaggawa in ma bala'i ne haka kawai zai ce rabbana na qittana zai ce kawai ana zauna Allah ya kawo bala'i Allah ya kawo musiba Allah ya kawo bala'i Allah ya kawo musiba wannan haka dan adam yake in addu'a ne Allah ya ce wai da ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insana ajula idan sun yi rikici da wani in ya daga hannu ya ce Allah ka min maganin wani to so yake yi da yayi haka yana gamawa a ce gashi nan an kakkarya maka shi so takwas abin da yake so kenan wa kana al insana ajula shi yasa zaka ga mutum zai shiga mota daga Kaduna ya je Zaria ko Kaduna ya je Kano yayi hakuri ya zauna awa biyu da rabi zuwa uku amma sai an je tasha yan mintuna da ya rage yi haƙuri a sauka saboda wakanan insana a juna, sai ga wani garin gaggawa ya sauka daga motun ya ji ya fasa shi, haka ɗan adam yake wakanan insanu a jula to akwai abin da ake so a dinga bin sa a hankali a hankali ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas kala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa li ashaddi wato abdulkaisi ya ce inna fi ka khaslate ne hibbuhum ya ce tattare da kai akwai ɗabi'u guda biyu allah yana son su wayannan ɗabi'un guda biyu sai ce masa alhilmu akwai haƙuri shine tarkul ajala wa hiya khilafu taysi wa naqidu safahati shine sabanin wauta da kuma wato a sabanin ainihin wato a jahilci sannan da kuma naqidus safaha safi da kuma kishiyar wauta ragib al ya ce huwa dabbin nafsi wa tabi'i inda hayyan al-gadabi shine kiyaye rai wato da kuma ɗabi'antar da ita wajen rashin saurin motsar da ita taifishi akan abin da bai kamata taifishin ba shine alhilmu da haka annabi ya kalli wannan bawan Allah ya ce masa kana da ɗabi'u guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala ma yana son su na farko shine alhilmu haƙuri kuma in an ce alhilmu haƙurin da yake akwai dauriya tattare da shi shi yasa daga cikin sunayen Allah ake da alhalimu mai tsananin dauriya wal anatu sannan da kuma abin da ya shafi wato tausasawa akan ce al'anatu da ma'anan tamahul shi ma bin abu a hankali a hankali saburin ma ana ce masa haka haƙuri rifkun wa ƙarin intijarun natsuwa ta gangar jiki da kuma jira akan abu amma nan yana nufin abin da ya shafi wato a shine bin abu a hankali a hankali da haka yana da ɗabi'u guda biyu da annabi ce Allah yana son su haƙuri sannan da kuma bin abu a hankali a hankali to haka ya kamata ne da haka malamai suka ce yana daga cikin hikiman Allah da yake ba dan adam labari a Qur'ani cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki guda shida a cikin kwanaki shida nan da Allah ya halitta sammai da kasai aiki ake ne tukuru sai an yi aiki an yi aiki a tsaya a huta sannan a ci gaba a'a a cikin minti daya idan Allah ya ga dama tunda inna ma amruhu idza arada shay'an ne an yaqula lahu kun fayakun yana da dama ya ce kawai san mai da kasai din su samu a cikin minti ɗaya su samu amma Allah ya dauki kwana shida dan ya ba dan adam labarin cewa shi ma idan zai yi abu ya dinga bin sa mataki bayan mataki a hankali a hankali yanzu za mu ga cewa yana da iko kamar yadda ya akan na na Maryam da ya tura mata mala'ika Allah maɗaukakin sarki da yake cewa fa auhayna in fa arsalna "Na fata fatamassala laha basharan sauyiya. da ya tura mala'ika ya je juye ya zama mutum kyakkyawa a tace bin rahama ne minka ina neman tsarin Allah mai rahama in kunta taƙiya in kana jin tsoron Allah bai mata ka same ni a irin wannan yanayin ba ya ce mata inna ma ana rasulu rabbiki Neman zo ne daga wajen Allah ya aiko ni an aiko ni ne in faɗa miki cewa za ki samu ɗa tsarkakaki mai ta ce cewa ce kalat an na kunu ni gulam ya zan iya haifar ɗa walam yin ni bashiru ni ba wanda ya taɓa taɓa ni ta hanyar aure walam aku bagiya kuma ni ba mazinaciya ba ce ya ce mata kadhalika qala rabbuki yadda kika faɗa haka ma Allah ya ce amma huwa alayya hayy wannan a wajen Allah mai sauƙi ne wal naj'alahu ayatan lin-nasi dan mu sanya dan da za ta haifa ya zama abin mamaki ga mutane wa rahmatan minna sannan Allah ya ce rahama ce daga gurinmu wannan abin da na zo mun faɗa miki wa kana amran maqdiya al'amari ne da Allah ya riga ya zartar da shi amma gama ana cikin wannan maganar Allah sai ya ce fa hamalatu mala'ikan na yin busa kawai sai ta ɗauki cikin annabi Isa fanta bazat mihi makanan qasiya tana matsawa daga inda take ta dan yi nisa fa ada ahal makhadu sai ga naƙuda ya zo naƙuda yana zuwa sai mai sai haihuwa da ɗaukan cikin zamu ga cewa lokaci ɗaya ne da kuma haihuwar Allah yana da iko duk matan duniya ya tafi yadda su a wannan tsarin yanzu mace ta ɗauki ciki yanzu ta haihu amma sai Allah ke biyo da ɗan adam sai ya bi matakai na wata tara don ya nuna mana bin abubuwa a hankali a hankali mataki bayan mataki da aka wa an babu bin al yake cewa qala yake cewa shakauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kai ƙara wajen annabi wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati annabi yayi fulo da wani mayafi na shi yana zaune a karkashin ka'aba fa qulna sai muka ce ala tastansiru lana ala tad'u lana ya rasulullahi ba za ka neman mana taimakon Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba baka kallon halin da muka shiga rasulullah da irin azabar da ake mana a garin makka sau da mun riƙe addini faƙali sai ya ce kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu annabi ya ce, wanda suke gaban ku fa ana kama mutum fa yuhfaru lahu fil arba sai a buɗe ƙasa fa alufi fiha sai sa shi a fa yi ja ubil min share. annabi ya ce, haka za a zo da zartu fa yuda'u ala ra'sihi fa yuj'al lisina a ɗauki zartan a ɗaura a kansa ana gigarawa kikikir kikikir ba a cirewa sai an ga rabinsa ya faɗi a nan rabi ya faɗi a nan wayo bi bai amshaɗar hadiri za a zo da kum na ƙarfi a dinga kartar jikin mutum ma duna lahmihi wa azmihi sai an raba namansa kab a jikinsa abinda zai rage sai skeleton sai kashin kawai amma fa ma ya sadduhu zalika an dini wannan bai sa mutum kaga wai yana tunanin ya kamata ya saki addinin musulunci annabi ya ce wallahi na rantsi da Allah da ya ce manna hadal amru wallahi sai wannan al'amarin ya cika na addinin musulunci hatta ya sira zakibu har sai mahayin dabba ya yi tafiya mina sana'a ila hadramaut daga sana'a zuwa hadramaut la ya kafa Allah la ya bai jin tsoron kowa in ba Allah ba wadda'i ba sai kuma kirkin shi yana jin tsoro kai ya kawo farmaki ala ganamihi akan dabbobinsa sai ce muku walakin nakum tasta'jiluna ku mutane ne gaggawa ka kuke ku yi hakuri gaggawa ka kuke da haka mutane a yi hakuri ba abubuwa a hankali a hankali wa an anas bin malikin kala yake cewa manzon Allah ya ce atta'ani min Allah ko atta'anni min Allah jinkiri daga Allah ne wal ajalatu gaggawa kuma min shaytani daga shaidan ne galibi aikin da aka ga cewa ana gaggawa sai yin su yanzu yanzu an gama to in ba haka ba sai an samu ainihin wato matsala wa amru ta'anni al'amarin jinkiri azimun yana da girma wa khasatan musamman fi zaman al a zamanin fitna kama kala abdullahi bin mas'udin kamar yadda abdullahi dan mas'ud yace inna ha satakunu hanatun yace da sannu wato sharrori za su kasance alhanatu jam'u hanatin ne hanatin ta'anisun hani wa kinayatun yanci kinaya ne an kulli su jinsin akan kowane irin suna na jinsi wani muradu shururun wa fasadun wa wa umurin idamu za a samu sharrori da banna da tsanance-tsanance da manya-manyan al'amura wannan ya zo cikin annihaya a mujalladi na biyar shafi na 270 da ainihin wato tara to haka ya faɗa abdullahi dan mas'ud yace inna hasa takunu hanatun za ku ga sharri da banna da manya-manyan al'amara da tsanance-tsanance wanda ga su muna kallo yanzu duk suna faruwa sharri yana faruwa fasadi yana faruwa har sai da ta kai kafin wannan bannar ta faru ko wannan masibar. wanda yake rayuwa cikin mutane yake kokarin nisanta kansa da sabon Allah shine ba gidaje bai san halin da duniya take ciki ba wanda yake fajiri lamba ta ɗaya to shine mutumin da ya san halin da duniya take ciki shine waye shine ɗan zamani sai ya ce wa umurun mustabihatun da al'amura masu rikitarwa sai ya ce fa'aleka beto udari wato beto beto ina maka umarni da ka dinga auna abubuwa da hankali kana bin sannu sannu fali an ta kuna tabi'an fil ka zama kana bi a cikin alheri fali an ta kuna tabi'an fil wani ya shiga gaba ya zama kana bin sa cikin alkin alheri khairun min an ta kuna ra'asan fi shari ya fi zama maka alheri akan ka zama kai ne shugaba a cikin aikin shari ka zama a cikin aikin alheri kai bi kake ya fi a ce kai ne zaka zama jagora a cikin aikin shari wannan ita ce maganar da ya faɗa alimamu bin qayyim ya yi magana yake cewa a cikin miftahu da sa'ada fi mallam ya ta'anna fi umurihi cikin mutumin da bai jinkiri bai bi a hankali a hankali yace fatatishu bihi al-buda'atu wa to daga nan ne fa zaka ga samu raurawa a farkon al'amuransa da kuma awaridu shubuhat da kuma bujuruwan shubuhohi yace haza dalilu da'afi aqlihi wa ma'rifatihi Ta wannan dalilin ne akan raunin hankalinsa da iliminsa iz yayin da tu'assiru fihi al-budu'atu wa yustafizzu bi awa'il al-umuri bi khilafi sabit at-tam al-aqli yace a lokacin da farkon al'amura waɗanda za su fara za su yi masa tasiri daga nan wato wa yastafizzu bi awa'il al-umuri sannan farkon al'amuran za su dinga fusgansa bi khilafi sabit tamil aqil sabanin wanda yake ya tabbata mai cikakken hankali fa innahu la yastafizu al-buda'atu farkon al'amuran da ke zuwa su karkatar da mutum ba sa fusgansa wala tuz'ijuhu wa tuqu wa tuqliquhu sannan ba sa timbike shi sannan ba sa kawar da shi sai ce fa innal batil lahu dahshatun wa raw'atun wato banna da kake gani yana da rudarwa da kuma tsoratarwa fi awailihi a farkon sa fa idza thabata alqalbu idan zuciya ita tabbata rudda ala aqibi sai bannan ya koma inda ya fito shi yasa za mu ga cewa idan bala'i ita so a ƙasa ko banna na saban Allah wata rigimar in ta taso kai ka kanka sai ka kai anya wannan abin zai yi kuwa amma idan Allah ya sa kana da sabati ka yadda cewa komai da karfin Allah yake wa zaka ga ba abinda bai yi da haka zamu ga cewa shehu Abdullahi ya bada misali cikin jimiyinsa lokacin da yake fadar halin da suka samu kasan nan wato ko da shehu Usmani ya zo irin yadda al'amura suka lalace ya ce ɓanna sai da ta koma kamar zaki wato al'amura suka ainihin wato lalace haka shi wa abdullahi gwando ya ainihin wato ne bayani da haka haka za ka gaɓin ɓanna ta tun kawo sai ka cire tsammani kana ganin cewa kai an yafa ba za fa ka iya ba amma idan dama akwai sabati to kana sane da cewa kowane irin abu yi wasa da rashin yi wasa a hannun Allah subhanahu Wata ala ainihin wato yake da haka ya ba da misali lokacin da yake bayani cikin jimiyarsa lokacin da suka zo suka samu banna a ƙasan nan shehu abdullahi gundu yana faɗa a cikin ainihin wato a jimiyarsa lokacin da suka zo ƙasar nan yana faɗa yana cewa wato bayan ya fayyaba malamin su malam jibrila da kuma matsayinsa da girmansa sai yake cewa bushira lara li'ummata ahmadin bibiladi na sudan fi hazar zamanin mufiji wato bishara ta tabbata gare mu ga al'ummar annabi muhammad a ƙasashenmu na sudan a wannan zamanin mai ban ƙaye sai ce kam sunnatin a ha wa dalalatin a kamar ta hajjamnan zakabi ta ta'ajjuji sunna nawa ne kara da ita sannan bata nawa ne aka mata ka bitar da ita jamran bayan ta zama garwashin da zakaci ike yi bi ta'addudi tare da kunnuwa yace shehu usman wa talata fi ardin awaiduha adad wa takhalafa sunanan nabi adadi yace ka bullo a ƙasar da miyagun al'adu sun bayyana sun saba wa sunnar annabi mai kyawun ido sai ya ce azaman ha ahala hafas ta wa sadat duwaina dini babal wulladi banna lokacin da shehu usman suka fara karantar da addini yake cewa azaman ha ahluha mutanen ƙasan nan sai da suka girmama banna girmama wadda fasta sai da ta koma kaman zaki wannan misalin ba za ka gane shi ba in ba ka taɓa ganin zaki ƙiri da musu ba sannan za ka gane abin da ake faɗa kwanaki da zaki ya kuce a gidan zu wani mai zama a gwajin ana fira da shi ya ce wallahi yana zaune kawai ya ce zakin nan kawai sai gan shi a gabana ya ce ai ya ga zara ido a rana ya ce ya ga zara ido don zaki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa kwarjini fiye da yadda ma zato to shi ne ɗan jarida yake ce me yake sai Allah ya ce me ke sai bi mun kuma ba sai riya sai ce ya baka ɗauki igiya ka wurga mai ba don ka kamo shi ya ce wai kai ka san zaki kuwa ka zaki kuwa ya ce ya kake magana ne sai ka ce a wasan kwaikwayo ya ce baka san zaki ba ne baka taɓa ganin shi ba ne shi yasa kake wannan magana to banna haka ta bayyana a nan ƙasan ya ce ita a zaman ahaliwa mutane sai da suka girmama bannar da fasta asarar sai da ta koma kamar zaki kowa tsoronta yake yi fasadar duwai na dini babal hulladi duk wata kofa da za a shiga ta addini sai da ɓannan ta toshe ta ya ce fantassarar bigisanuha wata nan marar jirbanuha tarmi binasirin salmadi da aka sai ce fantassarar bigisanuha ya tsadda na ɓanna sai da ta koma kamar jimina da aka ya mun san mashin lera ko kanari ba ta kai ba ɗan ƙaramin tsuntsu ne to amma ya ce na ɓanna wannan ɗan ƙaramin tsuntsun sai da ta koma kaman jimina ya ce haka ɓanna ta koma a lokacin su shehu usmanu da haka sai yake cewa da haka sai gashi gafiya burgu ko gyauji sai da ya koma kaman damusa amma fa na ɓanna ya ce tarmi tana jifan sunna da malaman sunna binasirin salmaji da ainihin wato kibiya ka tsaugaya wa jini na wuce yace man arada dinallahi yamhu izha fa qamata haqam alqawi alawaji fa qasamtaha bil bid min ayatihi wa sunnati wa sunnatin sunnan nabi aladazi to a wannan yanayin shehu usmanu ibullu har shi inda shehu abdullahi yake cewa dama wali kulli fir'auna daga musa sada wa qadiyatin asad aliyan tamfaji فبيد وجه الدين بعد محاقه وسود وجه الكفر بعد تبلدي والدين في إذ ونهج منهجي والكفر في ذل ونهج منهجي وسنة الجراء صبه ينجدي والبدعة السوداء ليل يددي طمست معالمها وأخلق ثوبها والدين في جرء يميس مدبجي وتفجر للدين من بركاته أين الحياة تذل ماء دي فجر المذانب للمشارق أفريقا ما أن يقول صفاؤه هل من يدي حتى تبرد مثل بدل طالئين بليال سهو أو صباح مبلجي الله كذلك شيء أسمان الله مدوككين سركي يمس رحمه تشين ابن القيم يكي تشيوا فإذا ثبت القلب رد على أكده سأما يدبنا إن تفتو والله يحب الله يناس من عنده العلم wanda يكي أقول gurinsa akwai إلمي wal'anatu da kuma bin abubuwa a hankali yanzu muna kallo cewa da Allah ya turo annabi ai yana da iko ya haɗo shi da mala'iku idan annabi ya faɗa abu ka ƙiyadda mala'ika imurɗi ma wuya ko in ya faɗa abu ka ƙiyadda daga nan da ana iya sa mala'ika ya ɗauke ka ba wai sai ka mutu ma daga nan ai hannama da kai amma Allah subhanahu wa ta'ala biyu ma annabi ya zauna shekara ashirin da uku shekara goma a makka sha uku a makka shekara goma a madina a makkan nan da i ɗan kira ba'a tsokana ya zo gittawa a ce ya ayi hallazi zila alaihim zikin su ya wago a ce masa na kala majinu kai mahaukaci ne bal a daga su a halamin a ce yayi yayan mafarki ke karanta baliftarahu balhuwa sha sha'irun haka za a yi ta maganganu amma annabi ya haƙuri Allah yana da iko haka shi yasa babban darasin da ya kamata mu ɗauka cikin rayuwar annabi shekara 23 na da'awa shine mu dinga kallon shafin rayuwar annabi na makka da shafi na madina wannan shine abin da ya kamata mu dinga kallo shafi na makka lokacin da muke cikin hali na rauni shafi na madina lokacin da ake cikin hali na ƙarfi da aka kuskure ne ka je ka ɗauko ƙadiyar madina kamar yadda ita maka ka ɗauko ƙadiyar maka kamar yadda ita ƙadiyar madina kuskure ne sai ya ce fala ya ajalu baya yin gagga bal ya sabutu hatta ya alama yakan yi ƙoƙari ya ba abu ya tabbatar hasu ya sani sai ya ce wai saiƙin ma wara da alaihi sannan sai ya samu tabbacin abin da ya bujuro ma wai saiƙina ma wara da alaihi sai ya samu teƙinin Abin abinda ibujuro masa wala ya ajalu bi amrin min qabli istiqamihi min qabli istiqami bayin gaggawa kafin ya kyautata al'amari fal ajalatu da aka yace gaggawa watsai tsaishu min ash-shaytani da kuma ainihin wato raurawa wannan yana daga cikin aikin shedan faman sabata inda salamatil budaati duk mutumin da ya tabbata lokacin dukan al'amura na farko Istakbala amrahu bi ilmin wa to zai fuskanta al'amarinsa da ilimi da kuma himma wa man lam yathbut laha duk wanda bai tabbata ba istaqbalahu bi ajalatin wa taishin to zaka ga zai fuskanci abu da gaggawa da wauta wa aqibatuhu an-nadamatu wa aqibatu al-awwal hamdu amrihi wanda iba abu ta hanyar a hankali da ilimi to ƙarshe dole sai kaga an dawo ana gode masa akan abin wanda ya ma abu jinkiri za a samu kusakuren da a ciki daga ƙarshe na dama za a dawo ana yi sai yake cewa walakin sai dai lil'awwali afatun na farko yana da aibi mata na biljazmi walazmi na jamin hawahiyar fautu na farkon yana da matsala duk lokacin da aka haɗa shi da himma wato da yin yanki akan abu na jamin hawahiyar fautu fa innahu la yukhafu min at illar illa al-fawt sai ce fa idza iktarana bihi al-azm wal hazm tamma amruhu idan na farkon shine wanda ya hada ilimi da kuma bin abu a hankali to yana buƙatar sai an hada shi da karfin niyya idan aka hada abu ya zamanto bi a hankali ga ilimi babu karfin himma da niyya to shi ma matsala ne yace wali hada fi du'a alladhi rawahu al-imam ahmad an nasa'i da haka ne zamu ga addu'a da al-imam ahmad ilwaitu da al-imam an-nasa'i annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri Allah ina roƙonka tabbata akan al'amari wal azima da kuma ƙarfin himma alal rushidi akan abin da yake wato shiriya yace wa hatani kalimatani wayannan kalmomin guda biyu sune jima'ul falahi wayanda suka taro babban rabu. wa ma utiya al-abdu min tadyi'ihima illa min tadyi'ihima aw tadyi ahadihima wato wa ma utiya wa ma utiya al-abdu babu wani abu da zai zo wa bawa ya samu matsala face sun ya wulakanta wa'annan abubuwan aw tadyi ahadihima ma utiya ahadun illa min babil ajlati wa tayshi duk sanda kaga an zo wa mutum ya samu matsala to ya zo wa kofa ne ta gaggawa akan abu da kuma daga nan kuma sai kuskure ya biyo ba wastifzazil buda'ati lahu aw min babit tahawuni wa tamawuti wa tadhi'ul fursati ba'da muwatatiha fa idha hasala as-sabatu awwalan wal azimatu a aflaha kullal falahi wallahu waliyut tawfiq da kan haka hada karfin himma da bin abu a hankali a hankali to daga nan ne ake samun nasara ƙarfin himma da gaggawa matsala ne babu ilimi da ilimi da bin abu a hankali babu ƙarfin himma shi ma matsala ne wannan shi ne da aka ana buƙatar mutum ya dinga bin abu a hankali a hankali wa'an huzaifa ƙala yake cewa iyakun walfitan ina muku kashiri da fitina yace la yaskas ilaiha ahadun fa wallahi ma shakasa fiha ahadun illa na nasafatu duk mutumin da ya je shiga cikin fitina wato sai ta ainihin wato sheke shi kamar yin sifo sailu diman kamar yadda ka ga wato ruwa kwata yana kwashe juji innaha mushabbihatun muqbila innaha mushabbihatun muqbilatan da aka wannan kamance ce ne a ce wacce take ainihin wato fuskantowa hatta ya ƙula aljahilu hadhihi tushabbahu wa tubayyanu mudbiratan har sai jahili ya ce to wannan ta yi kama da wannan sannan ana bayyanan masa da cewa za ta juya baya fa idza ra'aytumuha fadsumu fi kuma, wa kassiru suyubakum wa qatti'u awtarakum da kai ce in kuka ga irin wannan to ku zauna a gidajenku ku gurfana sannan ku karya kubban ku sannan ku kakarya. wato abin da yake autar tsirkiyarku ko kwari da bakaɗinku sannan wa anhu annahu zikira annahu zakara fitinatan faqala sai yace tushabbihu muqbila muqbalatan wa tubayyinu mudbiratan da haka abinda zai zo gaba ne ba shine kamar yadda umrul qais yake cewa mukarrin mufarrin mukbilin muqbilin mudbirin ma'an da sakarin hatta husayl min ali qala shamiru shamiru yake faɗa yake cewa ma'anahu annal fitnata idan aqbalat. fitina idan ta fuskanto shabbahat alal qaumi wato takan yi kamanceceniya ga mutane wa aratuhum annahum alal haqqi takan yi rikici wadda mutum shi da kanshi wani lokaci zai dauka cewa yana kan gaskiya hatta yadkhulu fiha wa yarkabu minha ma la yahillu sai ka shiga cikin ta ka aikata abin da bai halatta ba fa'ida adbarat ba bana amurha idan ta riga ta yanke ta juya ba to al'amarin ta sai ya bayyana fa'alima man dakalaha annahu kana ka tsaye to daga lokacin ne wanda ya shige ta sai gane cewa shi ya riga yayi kuskure haka fitina take abu zai taso kaga kamar kana da gaskiya sai ka shiga watakila an ci mutuncin wanda za a ci an kashe wanda za a kashe an zubar da mutuncin wanda za a zuba sai fitinan ta riga ta juya ma sannan daga baya ka gane cewa ayya ashe ka fada cikin matsala wannan matakin da ya kamata ka dauka ashe ba shi ya kamata ka dauka ba shine tushabbihu muqbalatan wa tubayyinu muqbilatan wa tubayyinu mudbiratan da haka takan yi kama da gaskiya kaga kake kan da ne san da fitinin ta taso sannan za ta bayyana lokacin da abu ya juya baya ka gane cewa a ina ai ka samu matsala ai ai ka samu matsala ta shi yasa ake so a ba a hankali a hankali don kakka dawo kana yin nadama daga baya akan abin da bai kamata kai nadama a kansa ba sannan abu na ashirin da takwas shine attabayyun neman bayani ya abu yake attabayyun fil umuri neman bayani ya abu yake inda hulul fitan lokacin da fitina ta sauka wa gairi ha da wani matlabu kulli muslim duk wani musulmi ana neman shi da wannan wajibi ne hatta yi fudiya bisami ila amr al murad har sai ya zartu zuwa ga wanda ke saurare ya fahimci haƙiƙanin al'amari wato al-murad har sai ya fahimci haƙiƙanin al'amarin da ake da buƙatar da ma'arifatuhu ya san wannan abu wa hatku wato hijabihi sannan ya keta wato hijabin abin da ake da buƙatar ya sani fa yi hasulul ilmu da liltibasi ta yadda ilimi zai tabbata gare shi bayan da abu yana rikice bai gane yadda abun yake ba wannan dama ga cewa idan kana so ka zauna lafiya duk wani abu da wani zai kawo maka na labarin wani ko wasu to asali ka ɗauka ƙarya ne har sai ka samu dalilin da ya tabbatar da shi wannan yana daga cikin matsalar da muka samu قال الله سبحانه وتعالى الله ياتي من يا أيها الذين آمنوا يا كون كوكا imani, in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki zo da labarin da zai ɗaga hankalinku ana zaune lafiya Allah ce kak ku ɗauki labarin nasa fa tabayyana ku bincika tukunna ku gaya abin yake sai ya ce saboda mai an tusibi qauman bi jahalatan kak ku je ku ceci wasu mutane ba ku sani ba wa tasbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna nadama akan abin da kuka yi yanzu babban abin bakin ciki zaka ji malamai su ba suke karantar da mutane wannan ayar ba in an zo da labari a bincika amma wallahi Allah ya jarrabi ɗaliban ilimi da malamai mafi yawanci wallahi tallahi in labari yazo zo ba sa binciki. wanda zai ce kawai ai shi ya yarda da wanda ya kawo masa labarin ya tabbatar da wanda ya kawo masa labarin ba zai mai karya ba ga annabi Sulaiman annaban Allah alhuda huda zo ya kawo masa labari sai da ya gama kaf sai ya ce masa sananzur a sadakata am kuntum min al za mu bincika wannan labarin za mu ga da gaske kake ko da ƙarya kake da haka wannan hatta masu hukunci shugabanni na cikin babban bala'in su ɗaukar gulma da tsegumi da wani ya zo ya ce aiwa excellency a zuwa, "Na, wana kaza kaza kaza kaza ya ce to na ji insha Allah zan bincika za mu ɗauki ainihin wato mataki to ba zai yi ma kawai da an zo an faɗa masa cewa abu kaza ne kawai sai ɗauki mataki ba tare da bincike ma to Allah ya hana da aka ɗaliban karatu ‘yan uwana da malamanmu a ji tsoron Allah wani zai jira ka fa sai ranar juma'a akan kan mumbari za shigo sai tare ƙofar da zaka ka tsaya sai ka ganshi da jarida a hannu kana kare kwana sai ce maka kare kara makalla wata matsala fa tana faruwa ba ya fa kamata fa dole fa sai kun faɗakar kan matsalan nan shikenan da mutum ya hau bari kawai sai ga ya juya ya juya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shikenan sai sako bayani shi ɗauka yake sanda yake masa bayanin wannan mutumin da ya zo da jarida a hannunsa bayanin yana cikin jarida sai ya sako daga kan mumbari in an ce kan makallahu ya aka yi ne wannan magana kuma daga ina ta taso sai cewa wallahi zai hau mun bari ne da wani mutum ya zo nan kwanar ya zo masa wannan bayanin wannan kuskure ne ba daidai bane tsakani da Allah ya kamata mu gyara kuma wannan dalilin yasa da yawa za ka ga ana samun matsala da ɗaliban karatu da malamai malamin ya zo ya faɗa abu daga baya kuma kaga ta bayyana cewa ba haka abin yake ba to dole sai an yi taka tsantsan shi yasa Allah ya hana tun farko yace kada a ɗauka qala ibn kasir ibn kasir yace ya amuru Allah ta'ala bit tasabbuti Allah yana umurta wajen a tabbatar fi khabaril fasiki wajen labarin fasiki har wanda ma ba fasikin da in ya kawo a nemi binciken ya abin yake li ya hatta talahu dan ainihin wato shi wanda aka kawo wa labarin yayi ƙoƙarin ya cire shakka akan wannan labarin li Allah ya hukuma bi sau da kada ka je kai hukunci da maganar da aka kawo maka wani cewa ya faɗa fa ya kuna fi nafsil amurka diban a mukuta sai ka zama daga ƙarshe ko dai wanda ya kawo maka labarin ƙarya yake sannan kai da kawo hukuncin akan labarin ka zo kai kuskure fa ya kuna alhakimu bi qawlihi kad iktafa wara'ahu sai ya zama hukunci za ka yi to sannan daga ma sai abin da zai biyo ba sai ya zama kuskure ne yace wa na Allahu an ittiba'i sabilil mufsidina Allah kuma ya hana bin hanyar waɗanda suke mabannata ne wannan gabatin ta at-tasabbu at tsakani da Allah tana da muhimmancin da gobe za mu karasa ta yan uwa da yawa kuma tsakani da Allah an samu jarrabawa sannan insha Allah ina ganin abin da ya rage mana gobe za mu karasa wannan littafin akwai littafin wato tazkirul gafil wan nasi an khutur an al khutur lidunub wal ma'asi in Allah ya dago ba za mu gama wannan littafin jibi wancan littafin za mu dora shi ma mu ga ya zami da haka insha Allah wanda suke bibiyan karatuttukan mu shi ma za mu wato tura littafin akan shafin mu na Facebook da kuma shafin mu na Telegram da wasu in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh